A sauraro Assalamu alaikum barkanmu da saduwa da ku cikin shirin ilimi hasken rayuwa tare da Bashir Ibrahim Idris. ganin yadda har yanzu a sassan arewacin Najeriya wasu iyaye ba sa barin 'ya'yansu zuwa makarantun boko musamman yara mata ya sa bankin duniya ya ware dala miliyan ɗari, domin haɗin gwiwa da wasu jihohi guda biyar da ke arewacin ƙasar don ganin an baiwa waɗannan yara damar zuwa makarantu domin samun ilimi. A ƙarƙashin wannan shiri ana amfani da waɗannan maƙudan kuɗaɗe da bankin duniya ya bayar domin tallafawa irin waɗannan yara don ganin sun samu damar samun ilimi. Su dai yaran sukan karɓi naira dubu ashirin yayin da ake baiwa malamansu dubu hamsin domin ƙaro ilimi. Kana akan ware wasu kuɗaɗe wajen gyara makarantu. da kuma samar da kayan aiki. A cikin wannan shiri za mu duba yadda shirin tallafin ke gudana da kuma irin nasarorin da aka samu a jihar Sokoto da ke Najeriya. Wakilinmu a Sokoto, Faruk Muhammad Yabo, ya tattauna da jagoran shirin Dr. Aminu Musa Yabo kuma ga yadda zantawarsu ta gudana. Malam shin wannan shirin a takaice kamar ya yake? to wannan shiri na nigeria partnership for education project wato uh, shiri na haɗin gwiwa da bankin duniya da bunƙasa ilimi a nigeria na jihar sokoto shiri ne wanda suke bankin duniya ta ba da tallafin kuɗi dala miliyan 100 a cikin jihohin najeriya guda biyar domin a aiwatar da wannan shiri don a bunƙasa ilimi a shiga yara makaranta musamman 'yan mata sannan a ba da tallafi ga malamai mata domin su iya samun takardar shaidar malanta a mai daraja ta nce sannan kuma a horar da malamai da sbmc sannan a kuma ba tallafi ga makarantun ne don a gyara yanayin makarantun ne wani muke kira school improvement grant domin makarantun ne su kyautatu zan akwai makewayi kuma akwai kujeri da kayan aiki a cikin wani wannan shiri shine ake kaddama su a cikin jihar sokoto da katsina da kano da kaduna da kuma jigawa Shin me yasa babban bankin duniya uh, ya zaɓi uh, ko kuma ya fito da shi wannan shirin? To wannan shiri an fito da shi ne da zimma ganin an bunƙasa ilimi musamman shiga yadda yara makaranta a cikin jihohin da aka lura da suna da ƙaramcin musamman 'yan yara mata a makarantun ne. Wannan shi ne ainihin makasudin kawo wannan shiri da kuma aka zo an zaɓi jihohin da an ga suna da tsari a ƙasa. domin kawo wannan cigaba wanda muke kira a education sector plan to jihar sokoto tana da wannan sokoto education sector plan wanda an ka tsara na hanyar za a ce da eh, ilimi gaba a jihar sokoto wanda shine bankin duniya ta yi la'akari da shi an ka shigar da jihar sokoto cikin jihohi guda biyar da za su ci gajiyar wannan tallafi na bankin duniya me yasa aka zaɓi sokoto ta kasance ɗaya daga cikin jihohin da za su amfana an zaɓe ta ne na ɗaya domin allura tana da ƙarancin 'yan yara mata a makantinin primary school za a samu 'yan kaje makantinin primary school mahi yawa maza ne sun fi yawa 'yan mata ba ta samun shiga da yawa sannan kuma an ga tsarin da gwamnatin jihar sokoto ta shirya na hanyar za ta bunƙasar da shigowa 'ya'ya mata a makarantun ne wannan tsarin ya ƙayatar da bankin duniya wanda ta ga cewa idan har ta sa kuɗi ta ba da jari ta tallafi a wannan jiha to ana ganin zai daidai da bukatu da niyya da irin shiri wanda gwamnatin jihar sokoto ta yi don ta ga an ci manasala don haka zai zan haɗin gwiwa ne kenan za ta ƙara ma gwamnatin jihar ƙarhi ta ba da tallafi ingantacce don a cimma wannan nasarar jihar sokoto ta samu 'yan yara mata da maza sun ƙara shiga makarantun firamare school shi zama da cewa a ɗaga darajar ilimi a wannan jihar kimanin yara nawa ne ake sa ran uh, za su amfana ko kuma zuwa yanzu suka amfana da wannan shirin to lokacin da muka fara wannan shiri shiri ne wanda aka kaddamar da shi a shekara ta 2015 a mai girma gwamnan jihar sokoto ya honorable aminu zulu Tambuwal shi ne ya kaddamar da wannan shiri a cikin jihar sokoto kuma ba saboda kokari ne da kuma zaman niyya ta game da sha'anin ilimin shi ne ma ya wakilci sauran jihohin najeriya guda biyar a ainihi taro na bankin duniya da aka yi abuja wurin kaddamar da wanga shiri a najeriya gaba daya to bayan kaddamar da shi muna da mutanen da ake targeting a cikin wannan shiri musamman 'yan mata 'yan makarantar primary school wanda yake mun fara da kanan hukumi guda goma sha biyu kamin uh, shekara ta koma kewa 2016 shekara 2016 mu ga cewa mun ƙara faɗaɗa wannan shiri ya game dukkanin ƙanan hukumi na jihar sokoto to muna da target na akalla 'yan mata 'yan firamare su kada su gaza dubu ɗari waɗanda za mu yi ƙoƙari mu hito da su a shiga da su makaranta ma'ana out of school children kenan waɗanda ba su cikin makaranta mu ga mun maida su a cikin makaranta wannan shi cikin abinda yawan abinda ake nema sannan ana da tsari ciki ne cewa a akalla makarantun nan primary school da kuma na nazari school na jihar sokoto akalla abin da bai gaza kashi hamsin bis ɗari na yawan makarantun a cikin jihar sokoto ba a ga cewa sun samu wato yanayi ingantacci na ilimi wanda ba su da makewayi tole sun samu masu ruhi an gyara masu kwano ya cire a gyara masu cilin ya ɗebe a gyara masu folo ya lalace a gyara wannan shi na cikin tsari sannan akwai bukata a horar da mallamai akalla mallamai kamar dubu goma sha uku a horar da mallamai a cikin wannan jiha a ba su ilimin ingantacce sannan kuma mai kokari cikin wanga shiri mu cewa duk mallamai mata waɗanda ba su da ba su mallaki takardar nce ba to mu ga cewa mun mai da su makaranta ko sun tafi kwalejin ilimi ko sun tafi kwalejin ilimi ta nti su samu wannan takarda mai daraja ta nce wadda ita ce mahi karancin takardar neman ilimi ta mallanta a najeriya in sun same ta za su tsaya makarantun ne za su yi aiki za su zama abin koyi sannan owaye za su samu natsuwa cewa akwai mallamai mata a makarantun ne primary school da aka ba su samun damuwa wurin kai 'ya'yansu mata a waɗannan makarantun ne don akwai mallamai mata masu kula da su ta bakin dr aminu musa yabo jagoran shirin bankin duniya na baiwa yara mata ilimi a jihar sokoto kenan To wakilin namu Faruk Muhammad Yabo ya kuma tattauna da wasu yara mata guda biyu da suka ci gajiyar wannan shiri kuma ga yadda su ta gudana. Yau ya sunanki? Nusaiba Basiru. ba kina cikin wanda aka ba wannan tallafi? Awo. Masha Allah. na ganki da hijabi ko da su aka miki? Awo. Masha Allah. Baya ga hijabi akwai wani abu da aka sai miki da su wannan kuɗi? Eh an sai min da littafai kuma da akwai hada tunkiya hada takalmi an sai min na makaranta to amma duk da cewar an sai miki waɗanga abubuwan ya kika ji garanki na ji daɗi makaranta tana daɗin zuwa awo akwai matsaloli da ake fuskanta makaranta ta hanyar watakila ka ga malami ya baka kashi da sauransu haka duk wannan bai damunki awo kowane lokaci ina zuwa makaranta aji nawa kike aji hudu gaya mana abin da kike son ki zama idan kin girma kin yi karatu mai zurfi misali me kike so ki zama likita <laughs> masha Allah dan karanta min wani abu da ake muku a ku. ana yi mana marriage is the coming together between man and woman to become husband and wife masha Allah wato ma'ana zaki iya fassara muna da Hausa Marat, aure mhm. shi ɗaya an ka faɗa mana da hausa to abin da kika faɗa da hausa shine aure shine haɗuwar mace da namiji bisa ingantacciyar hanya karɓaɓɓiya domin su kasance mata da miji ko? Awo. Masha Allah. Akwai wata waƙa da ake ta makaranta da zaki ɗaya min? Awo. Ɗan rera mai injiya. yaro yaro dan baba ya ci tuwonsa ya ƙoshi ya kamo hanyar makaranta ya iya abaca da ya iya faga ha'ija ya iya kala O, ya iya rasa ta uwa sannan ya sanya za Masha Allah na gode kin ji um, Gami sunanki Halimatu Wasiru. aji nawa ke. aji uku kina zuwa makaranta sosai me da me ake koya muku makaranta ana karanta mana mm-hmm. one two three mm-hmm. da abc da mm. mariya mm. yawa to na dai ji ana karanta muku su wa'annan abubuwan da me da me ake miki da kuɗin da ake baki an sawo min akuya an so min takalmin makaranta da tuwahi mm. da littahi da biyu amma duk wannan abubuwan da aka miki suna faranta miki rai mana kina jin daɗi awo to na gode kwarai da gaske me zaki ce ma wasu yara da idan an aika su makaranta sai su laɓe ba su zuwa ta ba su yi karatu wato su zanka zuwa makaranta kenan awo to masu sauraro saboda karancin lokaci nan za mu dakatar da wannan shiri amma da ikon Allah a makon gobe za mu ji ta bakin iyayen waɗannan yara da suka ci gajiyar wannan tallafi a madadin waɗanda kwa ji muryoyinsu da sashen hausa na radio france international sai kuma wakilinmu a sokoto faruk muhammad yabo da ya hidimar haɗa shirin da injiniyanmu hassan alassan suleja bashir ibrahim idris ke cewa ku huta lafiya